taɓa su a rai kwana in ji ina jin haushin su ba su ma duk wani kyautatawa da mutuntawa ba abin da ba sa a kasari za ka ji mutane suna cewa in kai kawo kasuwanci ko kuma ka kawo yan uwanka in ba fahimta a tsakanin yan uwanka amma inda fahimta kuna son juna tsakanin ku da Allah to za a ci gaba

godiya sosai da yan muna cike da farin ciki san ma wanda irin farin ciki sosai godiya Allah ne ba ina godiya wannan kamfani ba tabbata zai kai haka ba ya kai haka kasar nan duk wasu manya da muke tare da su a kasar nan ba wanda ɗaɗɗaya ne mutanen da ba su ba sanadiyar wannan kamfani sa senate president why ba wanda ba zai ɗan ya ya kira mu ya ce mu zo yana son gani wani wani ma sai mun ga dama muke ɗaukan wayan shi so mun gode mu Allah ba yi ku bane Allah ne mu ba ƴaƴan kowa bane 'ya'yan talakawa ne Allah ya kai mu da gwamna zai iya daga waya ya kira karamin da Allah ya ba mu Allah kuma ya kara ɗaukaka mu daya Allah ya kuma kowa akwai ko ina suna gani na ne su wani abu yana yadda kasashe suka rike shi